Masu sauraro a bayan mun tsaya ne a inda Basma take a ɗakin Don bayan ta ajiye mishi abinci ta shiga da ta gaba ta shi a falon ba sai ta leƙa ɗakin shi domin yin tsokana kuma da ta ga yana bacci ta haye kansa ta ƙwalla ƙara wai duk dan a nufin ta ya tashi daga baccin dan kar ta bar shi ya sake saboda haushinta wai an taso ta tana cin abinci shi kuma yana nan yana hutawa shi yasa ta ƙudiri aniyar ta saita kunnen nashi dan idan ta ƙwalla ƙara ta san dole zai farka aiko da ya tashi ya da ya rike ta sosai ita ku saboda tsabar tsoro sai da ta yi kara saboda irin rukun da ya yi mata da ya ji muryarta ta tsorata ya kalle ta ya fashe da dariya ya rike hannun ta ya murde da kyau za ta buɗe baki ta sake yin ihu ya danna bakin ta da ɗayan hannun shi saboda zafi ba ta san san da ta fara hawaye ba shi kuwa ya ki sakinta sai kara murda mata bakin yake gashi ba damar ihu a tattare da ita sai da ta jikkatu sosai yana ji tana shekar kuka sannan ya sake ta abinka da faran mace gurin ya yi ja dama ita ko abu kaɗan ne ya taɓa ta sai fatar ta ta nuna saboda fatar ta babu kwari wanda kuma da ta je gurin momi a guje tana murza hannayenta momin ta tambaye ta me ya faru da ita sam sai ta kasa gaya wa momin kuka kawai take gurin azaba yake mata sosai ta wuce ɗaki cikin kuka ko abincin bata sake bi ta kai ba momi za ta yi magana kenan dadi da ke gurin yana kallon ta ya ce ta kyale ta kawai a nan muka tsaya yanzu kuma za mu dora washe gari dadi ya ce don ya je ya yi wa basman registration din makaranta tica ya ce tana da kwakwalwa sosai don ya ce shi bai da lokaci dadin kuwa ya ce masa lokacin yi ma matar taka registration ne baka da shi Dan ya ce a'a dadi ba haka bane ina da feshin ne a asibiti. Dadin ya ce kowa gare ka umarni na baka ba shawara ba ko ni kake so na dau matarka na kai ma school. Da ya ga dadi ya fusata sai ya ce ma dadin ka yi hakuri zan kai ta. Dadin ya ce ruwanka ya juya ya fita shi kuma don ya kira usaina da ke kan dining table ya ce mata je ki kira min yarinyar nan kuma wallahi in ta daɗe sai ta gane kuranta basma ko dama momi ta riga ta ce mata ta shirya za ta raka ta wani waje ta gama shiri ta saka sabuwar doguwar rigar ta pink mai kyau hassana ta yi mata rolin da kwalliya ta yi kyau sosai kenta ya sake fitowa muraran tun daga kan tafi ya kalle ta a zuciyarsa ya ce kamar su ɗaya da sasana ta ƙara so gurinsa ta turo baki sannan ta ce gani ya juyo bai ce mata komi ba ganin haka yasa ta bi bayan shi har gun mota ya bude gidan direba ta bude kofar baya za ta shiga ya juyo a fusace ce uban waye direban ki dallacen dawo nan ya nuna mata gaba ita kam ta ga in za su fita da sasana baya suke shiga dukansu ta dawo gaban tana tura baki ta zauna ta ja tsaki janyo ta yayi cikin fushi ya murne mata bakin sa'an ki ne ni da zaki mun tsaki bas mazafi ya ishe ta ta kasa magana ya sake ta ya hankada ta ta bige da kofa ta fashe da kuka ta ce Allah Allah ya isa mugu zalimi mene maka ta kalli fuskar ta a madubin mota ta ga ya bata mata jambakin bakin nata ta ƙara fashewa da kuka ya tsayar da mota ya riko ta da niyyar kara bugunta take ta riko shi ta cikuikuye shi gashi ya sa fararen kaya ta gogoge masa ragowar jambakin da hodan duka a rigan shi gashi ta ki sakin shi ya ce da ita kar ki bata min kaya ki daga ni na fasa dukan naki da kyar ta daga shi ya duba rigan shi duk ya baci da jambaki ya dago ya kalle ta ya wasa mata wani kallo sai sai da ta firgita bai ce komai bai ja motar suka fita bai tsaya ko ina ba sai a makarantar zamani international school ya faka motarsa ya kasa fita sai kallon rigar yake yi ya dinga jan tsaki ya kalli wani gu da ta ɗaura bakinta ya ce a zuciyar shi yanzu wani ma ya ce kis a kai min ya janyo lapcot dinsa da ke bayan mota ya saka suka shiga ciki ya shige ofis ya ce ta tsaya a waje daga baya leko ya ce ta shigo ita ce wannan mutumin ya ce masa shi kuma ya ce eh mutumin da ke zaune saman tebur ya ce firamare sai za a sa ta sai ta yi kwamin interest nan da wata shida za a yi can kuma ya kuma kallon ta ya ce fine baby ya yi murmushi ya kalli don ya ce kuna kama sistan ka ce eh ya ce kawai ina son ta zaka bani in ta kara girma riko nan da nan don ya ɗaura fuska ya ce ba a maka alƙawari ba ya juya ya kalli ta a fusace ya ce tashi mu tafi za su wuce kenan mutumin ya ce zo ki karɓi nufan ɗin kin manta ta juyo za ta karɓa ya ce jeki waje ki jira ni zan karɓa miki ta fito ya karɓa ya same ta a waje ran shi a haɗe ya ce mata mu je suna tafiya sun kusa kusa fita ta ga mai askirim a gefe ta ce don Allah ya sai min abincin ta nuna mai mai askirim din ba zan siya ba wuce mu je sai ta marere ce ta ce da shi don Allah kai ya hakuri ka siya min wanke ya ciro aljihunsa ya mika mata ya ce in kika dade kuma zan wuce abina ta ruga ta gudu yana kallon ta ta siyo a dawowa ma ta kara tawowa a guji abinta ya kalle ta ya ce da ita ke wai baki iya tafiya bane sai gudu wallahi in na kara gani kina gudu sai na karya kafar ita dai bata ce komai ba tunda ta samu abin da take so har suka je mota fita ya ce da ita in na ƙara gani kin fita ba hijabi sai na zane ki zan samu su hasana ai su suke koya miki kar su ƙara sa miki jan baki in zaki fita yana ta dai masifar shi shi kadai a haka suka kawo gida ya ajiye ta ki shiga kawai bai shiga ba ya juya ya mamanta kayan da zai canza ita dai ta shigewar ta gida yana tafi a mota ran shaɓaci shi dai ya san ba san yarinyar nan yake ba kawai dai ya san yana da kishi sosai sannan kuma yana sane da auren shi da ke kanta kuma ko da bai santa dole zai yi kishin ta tunda dai ya san wannan auren auren ba mutuwa zai yi ba dole ya kara martabar aurensa a haka ya kai asibiti ya shiga da sauri don yana so ya duba wasu marasa lafiya kafin sallar juma'a ta yi yana shiga ya same su suna jiran shi ya ce a bashi folders yana duba sai yana duba lokaci a gaggauce ta karshen na ciki su abdul da alkasim suka shigo ya karasa da sauri ya ce bari na yi alwala mu wuce masallacin juma'a lokaci na ja nan toilet din ofis din ya shiga yana fitowa ya cire laptop din shi sai ya ga sun bi shi da ido shafi ya manta da abin da ke rigar shi alkasim ya ce don me za mu gani dama inda ka daɗe kenan ka ki zuwa ofis da wuri kuma shine ka shiga yin alwala ka yi wankan tsarki ba ko kayo ne a can ya ɗago a hankali ya ce me kuke nufi abdul ya ce abin da kake nufi shi muke nufi yanzu dan abin da ka koma kenan dan ma tsabar iskanci yau juma'a sannan kuma dan ka nuna mana ka zama cikakken dan bariki har da zuwa da rigan haba no wanda ni dai na san baka zuwa da lapcot a cikin ka amma yau ka saka don ya ce da shi dan Allah Abdul ka daina maganin nan haba ni ba mazinaci bane ku kanku shaida ne Alkasim ya ce a a'a a da ba yanzu ko ai ba za mu shede ka ba cikin san fahimtar da su yace. wallahi ni ban taba ko da hauka yar wani ba bare kuma kis abdul ya ce kanka ake ji alkasim zo mi tafiya mu masallaci kar mu biye mai dan shi kila ya san bai da sallah ko ya je shi yasa yake bata mana lokaci suka juya za su tafi don ya dauko lapcot din shi ya maida ya biyo su ran shi duk ba daɗi alkasim ya ce ashe karamin mara kunya ne kai sanda ka ji daɗin ka baka ji kunya ba sai yanzu ai da ka fita haka sai ka nuna ma mutane harkar da ka koma ki kenan kila ka samu wata ma a hanya ka ga likafa ta ci gaba da sauri dan ya fisgo shi ya ce kar ka kara jifana da wannan kalaman wannan jan bakin da ka gani ba wata bace ta shafa min matata ce alkasim ya zaro ido ya ce matarka abdulma da ke bakin kofa ya juyo yana duban shi eh ko haramun na aikata in na taba matata yana gama cewa haka ya sake shi ya fice abin shi ya shiga motar shi bai ko jira su bai fike ta yi gaba sun dawo daga sallah kowa ya wuce ofis amma suna ta tunanin maganar don shin da gaske yake karfe biyar daidai suka suka tashi aiki suka shigo ofis din shi yana dagowa ya ga su ne ya sauke kai ya ci gaba da hada kayan da ke gaban shi fuskarsa da bacin rai sai da ya gama ya tashi zai tafi abdul ya ce don baka gan mu bane zaka wuce don wulakanci ya ce na gan ku me zan muku ka tsaya mu yi magana ta fahimta ka san dai dole mu ya ɓaci a matsayin abokai na gari kuma dan mun zarge ka ai ba mu yi laifi ba ko ka yi hakuri ka zauna ka mana bayani sai mu fahimta ya koma ya zauna akan kujeran shi yana duban su kafin ya bayyana musu labarin duka abin da ya faru sun yi mamaki mamaki sosai Abdul ya ce amma gaskiya don baka da mutunci yanzu an yi auren naka kusan format ba mu sani ba don ya ce da ya zan sanar da ku yarinyar fa karama ce sosai ban tunanin ta wuce ten years Abdul ya sake ce masa eh karama ce tabbas tun daga sha har ta fara sa ka fita hayyacinka har ma bayan kun gama ka manta baka cire kayan da ka taba ta ba cikin tsoke gira ya ce no wallahi ba haka bane ni me zan yi nema a gurin wannan yarinyar suka ce abinda ake nema Allah ya tsare rashin kunya ta yi min zan bige ta ta boye a jikina don kar na murɗe mata baki shi ne ta bata na haka fa ku dai kuka sani ji alkasim shi ko tsaki ya ja ganin sun kasa yarda da shi guys ni abin da nake so ku min dan Allah mu je gurin zai ku taya ni bata hakuri wallahi tunda abin nan ya faru na faɗa mata shikenan ta yi fushi ta ma daina ɗaukan waya na ko na je gidansu ba ta fitowa ranan ma da na je wannan ma'aruf din nan ne ya zo yana faɗa min wasu maganganu ni dama tun da can na tsane shi dan na ga alamar shi ma kamar santa yake dan ina ganin kishi na a sa. alkasim ya ce ka kyale ta mana dole ne ni dama ba wani yi min ta ba dan dai kana ce ne shege. zan iya yi ne da ita da wani katin kanta kai duka ma yan gidansa haka suke Harara shi don yayi ba ruwanka kawai kuma abin da na ce in za ku yi suna fita daga ofis din ya ce musu dan Allah akwai inda ake sai da hijabai a dinke Abdul ya ce eh akwai mu je dan Allah na wa zaka siyawa yan renon da aka kawo min au yan reno ce ma eh mana renan ta zan yi fa wannan yar tsakurkuwar hmm alkasim kawai ya ce yana dariya a haka suka kai gurin da ake sai da hijabai ya sai mata guda goma sannan suka wuce gidan su zi din shin zi za ta amince kuwa sun kai gidan suka shiga ciki bayan an musu iso maimakon ita ta zo sai mahaifiyar ta ce ta zo tana shigowa suka fara gaishe ta ta amsa a dakile sannan ta ce don Allah ba san ka kyale min yarinya ta huta ni ban san wannan bimbinin tunda mahaifinka ya ma aure ai shikenan ita ma sai ka kyale ta ta yi ta don Allah ban san kara ganin ku a gidan nan ita ma mun mata miji da zaran ta gama karatun ta za ta auri ma'arufu insha Allah tana gama kaiwa nan ta fita ta jira ta ji me zai ce ba Abdul ya miƙe ran shaɓace ya ce dama na ce ma wannan mutanen ba ba su da mutunci kaki yanzu ai gashi sun nuna maka sai ka tashi mu tafi ai ya tashi jiki a salibai yana mai jin haushin kanshi da ya kawo kansa sanda ya dawo gidan hassana ya cewa kira min yarinya can da fara bata gane ba sai daga baya ta gane sannan ta tafi kiran nata tana zuwa ta ce yayi na kiran ki basma ta ce me zan mai ban sani ba ne ma haka ta fito ta ga baya falo sai ta bi shi ɗakin sa gani yaya ɗauki ledar can kawai ya ce da ita yana magana yana buɗe firji ya ɗauko ruwa da lemo tuni ta hango askirim da yawa a ciki ta ɗauka ta ɗauki ledar ta fita bata ce komai ba tana zuwa ta nuna wasu Hassana suka hauyi mata dariya wai lallai liman wannan hijabai haka ita kan basma bata damu ba tunda tana saka abinta ana gobe monday ranar shine ranar da basma za ta fara zuwa makaranta ya ce ta shirya su je sai mata takalmin makaranta ta fito kenan ya ce ta koma ta goge abin da ke bakinta ta koma tana zumbura baki momi ta ce ba ku tafi ba cikin shagwaba ta ce momi ya ce wai sai na goge jan baki ni kuma ba zan goge ba sai dai a fasa zuwa momi tana murmushi ta ce ba a yi haka ba basma ki Hassana zo ki share mata abin nan ki sa mata ki sa mata farin lipstick haka ku aka goge mata tas sannan ta fito tana zuwa ya ce mata wannan ma ya cika kyalli da yawa banza ta yi da shi ta yi shigewar ta ya shiga shi ma suka tafi kawai sun je shagon da ake siyarwa ya siya mata bayan sun fito ya ce ta jira shi a gurin mota yana wucewa wata budurwa ta zo wucewa ta yi kwalliya ta cika fuska da kyale-kyale sai ma ta ga kamar wata biri ta kwafashe mata da dariya har ta tafi ta dawo ta ce ce kewa kike ma dariya haka basma ta ce ke na kewa ƙara fashewa da dariyar ta yi ta ce dan tsokana kin ki kuwa kamar wata kokon biri aiko ta daga hannu ji kake tas ta tsinkawa basma mari basma ta turkushe a gurin saboda azaba bata tsaya ba ta ci gaba da dukanta aiko dai ya ashe matar nan basma ta fi ta karfi nan fada ya kaure basma ta kai ta ƙasa basma ta kwaso kabar ta yi ta faɗi tif ta hau ruwan cikinta ta dinga naushi kankace me mutane sun tare. ana ta ƙoƙarin raba su an ka kasa dukanta kawai take bakin ta sai jini yake don kuwa yana dawowa bakin motar sai ga mutane yana karasuwa daidai lokacin da mijin wannan baiwar Allah ya karaso tofa da kyar ya ratsa taron dan zuciyarsa na bashi basmace yana karasowa ya finciko ta daga kanta ya daga hannu ya watsa mata mari cikin bakin ciki shi ko mijin matar ya dago matarsa da take nishi da kyar ya zo inda suke ya nuna basma da yatsa ya ce wallahi sai kin yi da na sanin dukar mun mata hukuma ce za ta raba mu da ki mutane na ta bashi shakuri suna cewa yarinya ce bai ankara ba matar shi ta fara kwarara aman wahala yayyo kan basma zai dake ta don yayi maza ya rike hannunsa kar ka sake ka dukar mun mata na gaya maka kallon matar basma tai ta ga bakin ta ya kumbura yayi kato duk kwalliyar ta baci ta kara muni ta fashe da dariya don ya juyo zabga mata harara wani mutum da ke tsaye a wajen ya ce wannan karamar yarinya ce za ta yi wannan duka sai dai in mai ya ci mijin ya juyo ya kalli don ya ce wallahi ba inda za ku sai ka kai mun mata ta asibiti don wallahi wallahi ba zan yarda ba don kuwa da ran shi ya gama baci ya shiga mota ita ma ta bi bayansa ta shiga mota mutumin suka shiga baya shi da matarsa suna tafiya matar na wani numfarfashi kamar wacce katoye da ka suna zuwa asibiti don yayi fakin suka fito basma dama ta kosa ya tsaya don tun shigar su ta hango bishiyar mangwaro a harabar asibitin suna shiga don ya haɗu da abdul abdul ya ce lafiya don ya ce patient ce ka duba ta filis abdul ya ce to ya shigar da su ofis ɗinsa shi kuma don ya wuce ciki bai ko kalli inda basma take ba ita kuma ta fito ta tafi gurin bishiyar mangoron abinta dan dama ta haka gudon ya bar wajen tana zuwa tsawon ta yaki kaiwa ita kuma bata iya hawa bishiya ba daga gefe ta hango wani katako shi ta je ta ɗauko ta wurga katakon a bishiyar ta kuwai sa'a uku suka fado ta kwashe ta kara ɗauko katako ta wurga daidai lokacin da mijin matar nan ya fito don neman ruwa ji kake kwal katakon nan ya fado masa a kai ya ɗago da sauri don ganin waye mai wannan aikin ido suka haɗa da basma a fusace taho ya ce wai ke wace kalar aljana ce ne haka yarinya mara mutunci kin ma matata duka yanzu kuma kin ɗauko katako kin buga mun. daidai nan alkasim ya iso gurin don jin me ke faruwa saboda hayaniyar da ya ji a cikin ofis dinsa. da bayan wundansa tambayar mutumin yayi ya kwashi duk abin da ya faru ya faɗa mai har dukan matar shi da ta yi alkasim ya juyo ya kalle ta ya ce mu je ciki ki nuna min mijin naki cikin tsawatarwa ta dago kai ta kalli mutumin ta ga kanshi ya tsini sai ta fashe da dariya alkasim ya ce ke baki da kunya ne kin mai abu kina mai dariya sai na bar shi da kiyaye miki dukan tsiya daidai ne don ya iso yawon nemanta da yake alkasim ya ce dama kai zan je nema kaga wannan yarinyar ta buga wannan bawan allah katako a kai ka duba yadda kan shi yayi tsini sannan kuma take masa dariya dama mijinta zan lalubo cikin asibitin nan mutumin ya kalli don ya ce ai wannan shine mijin nata dan tare muka zo da shi nan tsayawa kawai don yayi dan ya rasa ta cewa ita ko sai shan mangwaranta take yi hankali kwance don ya kalle ta ran shi ya dada baci ya ko ta yi ofis da ita alkasim na kiransa yayi banza da shi shi yana zuwa ya rufe ofis din ya wurga ta saman kujerar ofis din ya kulle ta ya fito ci gaba ta yi da shan mangwaron ta dawowa yi wajen mutumin ya soma bashi hakuri Na mutumin ya furje ya ce shi ba zai hakura ba da kyar alkasim ya bashi hakuri ya ce karamar yarinya ce mutumin ya ce karamar yarinya ce za ta yi dukan da za ta sa a kawo mutum asibiti nan dai suka ci gaba da bashi hakuri har suka samu ya hakura da kyar su kuma abdul da alkasim suka koma ofis din su don kuwa tafiyar sayayya yana duba marasa lafiya ran shi duk a jagula yake Naomi kuwa ta ga shiru-shiru ba su dawo ba daga fita siyo takalmi har yanzu sai ta daga waya ta kira shi don jin me ke faruwa shi har lokacin islamiyyar basman ya wuce su hasana sun gaje da jiranta sun tafi don kar su yi latti. Momi ta kira ta ga bai dauka ba har six miss call ta dinga sake-sake a zuciyarta sai ta kira dadi bugu ɗaya dauka ta ce masa ya ta kira duka layukan son bai dauka ba tun fitar su ba su dawo ba fa daga zuwa siyan takalmi gashi kuma basma na da school fa dadi ya ce mata bari ya kira ya ci ko lafiya murya ta ce to ta kashe wayar dadi ya shiga neman layin batsam yana ta ringin bai dauka ba ya sake kiran momi ya ce shi ma ya kira bai dauka ba hankalin momi ya kara tashi shi ko don yana fitowa ya wuce ofis din shi ya same ta har ta fara gingidi da mangwaranta a hannu ya daka mata tsawa ya ce ta tashi su wuce ta tashi a gigice har ta bashi tausayi dan ya san tana jin yunwa tun safe rabanta da abinci ta tashi da kyar har jirjiri take gani saboda yunwa ya fito ta biyo shi a baya ko su alkasin bai masallama ba ya wuce suna zuwa mota mota za ta shiga ya daka mata tsawa ya ce da mangwaron zaki shigar min mota ta yi sauri ta yar da shi jiki na rawa ga fuskar ta ta kumbura saboda marukan da ta sha a gunsa sai da ya shiga mota ya ga wayoyin shi sannan ne ya tuna da ya bar wayoyinsa a mota kuma a kunne ya dauka domin ya duba wa'inda suka kira shi miss call din momi da dadi ya gani a duka wayoyin nan fa ya rude ya ma kasa kiran su kawai ya figi mota bai tsaya a ko ina ba sai a farfajiyar gidansu momi na jin karan mota ta fito da sauri don ganin ko son ne tana lekowa ta ga shi din ne ta karaso da sauri don jin me ya tsayar da su har yamma ta yi haka ta ce da shi sonia kuka dade me ya faru ya ce ba dole mu dade ba wannan yarinyar ta janyo min magana kawai ta kama matar wani mutum ta dinga duka wallahi momi baki gani ba abin tausayi da ganin ta ma amarya ce momi ta ce subhanallah haba basma me yasa kika yi haka basma ta zumburo baki tana faɗin a ita ce ta fara duka na har da mari don na yi dariya don ya yi tsaki ya ce yanzu fa matar na asibiti sannan kuma still ana wannan ta kasa ma mijin matar kai kila so take ta ga bayan su yana kaiwa nan ya dube ta da tsawa ya ce matsaki ban guri kafin na babbulla laki. da sauri ta ja baya ya wuce ita ma ita da momi suka shige cikin momi na mata fada cikin nasiha yau ta tashi da wuri ta yi wanka saboda za ta fara zuwa makaranta tana ta murna da zumudi usaina na ta mata dariya hassana ta ce in dai makaranta ce sai kin gaji da zuwa ita dai ta sauko kasa abinta bata ce ufan ba ta ga dadi ta gaishe shi momi ta ce da ita kan ya miki kyau sai dai wannan tilin gashin da aka fito da shi wa Jafa. shi yasa na ce musu a kai ki gurin salon a miki kitso suka ki ke ma da ki ba kya so kika biye musu je ki ce son din kin tashi ya zo ya kai ki ta ce to ta tafi ɗakin sa a guje sai ta tarar bai falon yana ciki ta buɗe firij din sa ta ga askirim ta ɗauka a hankali ta sa a jakarta sannan ta shiga ciki yana sa kaya da sauri ta juya ta koma da baya yana gamawa ya fito ya rike kunnen ta ya ce ke baki iya sallama ba in zaki shigo guri ko na ya falo fa sannan ya sake ta suka fito momi ta ce to bas mata Allah sai kun dawo ta ce to bari na musasana sallama ta shiga ta fito ta ce mu tafi yaya ta kama ta tsawa a haka za mu tafi ba hijabi kin wani fito da gashi waje a narke ta ce masa ba zai shiga cikin hulan ba ne ba fa in ku haka ne sai dai na aske miki shi dan ku ba za ki dinga zuwa makaranta a haka ba ki je ma ki ce su hassana su baki hijabi aro in mun je zan ma principal din bayanin ke matar aure ce haka ta koma ta karbo sannan suka tafi yana zuwa yayi bayani ba su samu wani matsala ba shugaban makarantar ya yarda za ta dinga sa baby hijabs sannan aka nuna mata ajin su za ta tafi ya kira ta ya rike mata kunne ya ce wallahi ban da wasa da maza in kika sake na samu labarin kina kula maza zan cire ki a skul din ne sannan na babballa ki ta ce to yaya ya sake cewa ban da guje-guje ki nutsu ki yi abin da ya kawo ki ban da tsokana ta sake cewa to je ki in an tashi zan zo na ɗauke ki a guje ta rintuma a guje ta yi ajin da aka nuna mata ya bi ta da kallo tare da girgiza